قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 masu sauraro assalamu alaikum sannan mu da kasancewa a zangon yammaci na uku kuma na karshe na shirye-shiryen radio hausa voh daga nan birnin tehran hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci a jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na afirka a yau bayan sa akwai shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na tarbiyyar iyali kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin muna wani lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 26 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai goma sha daya ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 127 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan disamban shekara ta 1893 aka haifi mao madugun gwamnatin fada da sarakunan china karkashin jam'iyyar gurguzu ta kasar a shekara ta 1921 mao tare da wasu abokansa suka kafa jam'iyyar gurguzu da kasar china sannan a shekara ta 1934 ya jagoranci wata gagarumar zanga-zanga ta mutane dubu dari daga kudu zuwa arewacin kasar ta china domin nuna shan amincewarsu da mulkin kama karya na sarki chi chong chek a wannan zanga-zanga dai mutane dubu sittin ne suka mutu sannan kuma a shekara ta 1949 bayan yakin duniya na biyu suka sami nasara a kan sarkin sannan aka kafa gwamnatin gurguzu a kasar china mao ya ci gaba da iko da kasar china har zuwa mutuwarsa a shekara ta 1976 masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wata girgizar kasa mai karfin ma'aunin richa 6.8 ta auka wa garin bam a kudancin kasar iran wadda ta jawo asarori na rayuka da kuma duki masu tarin yawa mutane kimanin dubu arba'in da ɗaya ne suka rasa rayukansu yadda kuma su dubbai suka samu munanan raunuka bai ga haka kuma fiye da rabin gine-gine na birnin sun rushe birnin bam ɗaya an gina shi ne tun fiye da shekaru dubu biyu da suka gabata wanda kuma yana ɗaya daga cikin garuruwa na tarihi a ƙasar inda ya shahara da ganuwarsa wadda aka gina ta tun shekaru dubu biyu da suka gabata wadda masu yawon bude ido daga sassa daban-daban na duniya suke zuwa wurin wadda ita ma girgizar kasar ta rusa wani bangaren ta da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan disamban shekara ta 2004 aka yi wata girgizar ƙasa ita ma a tsakiyar tekun india a yankin asi ta gabas girgizar ƙasa wacce karfinta ya kai ma'aunar cha tara ta kuma samar da igiyar ruwa masu karfi da tsawo wanda ake kiran su da tsunami wanda hakan ya shafi kasashe da dama da suke gabar ruwan a yankin kasashen da sun hada da indonesia sri lanka malaysia thailand da kuma kasar ta india an kista cewa girgizar kasar ta karkashin teku ko kuma tsunami ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu da ashirin ta kuma yi sanadiyar mayar da mutane fiye da miliyan biyu 'yan gudun hijira da kuma haddasa asarori masu tarin yawa waɗanda ka kesta cewa sun kai na ɗaruruwan biliyoyin daloli jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an yi na lafiya Hassan barka ne ke malalebar habin da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da su za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. su. ruhani na iran ya aike da sakon taya murnar kirsimati ga shugabannin ƙasashe a taron najeriya kuwa ƙungiyar likitoci ta ce likitoci ashirin ne suka mutu a cikin wannan mako an kashe limamin wani masallaci a ƙasar jamus to yanzu ga cikakkun labaran dake-dake shugaban ƙasar iran dr hassan ruhani ya aike da sakon taya murna ga shugabannin kasashe daban-daban akan zagayowar lokutan haihuwar annabi isa alaihi salam a cikin sakon nasa shugaban ƙasar ta iran dr hassan rouhani ya bayyana cewa duniya a halin yanzu tana buƙatar yin aiki na haɗin gwiwa a tsakanin dukkanin al'ummomi na duniya domin tunkara abubuwan da suke a matsayin ƙalubale ga 'yan adam baki ɗaya inda a halin yanzu ɗaya daga cikin misalan hakan shine cutar corona hakan kuma shugaba ruhani ya yi ishara da cewa annabi isa alaihi salam manzo ne daga cikin manzanin allah wanda ya yaɗa sulhu da ƙaunar juna a tsakanin bil'adama kuma wannan shine tafarki na dukkanin annabawan allah amincin allah ya tabbata a gare su wato kira zuwa ga tsira wanda hakan yana kunshe ne a cikin bin tafarkin ubangiji da kiyaye dokokinsa ya yi fatan alheri ga takorinsa na duniya da fatan shiga wannan shekara ta miladiya mai kamawa da ta zama mai alheri da albarka ga dukkanin al'ummomin duniya shugaban kungiyar likitocin najeriya wato nma ya bayyana cewa likitoci ashirin ne suka mutu a wannan makon sanadiyar cututtuka masu alaka da corona enema omodu ya bayyana hakan ne a jiya a lokacin taron manema labarai inda ce waɗanda suka mutu ɗin sun haɗa da jami'an kiwon lafiya da na tuntuɓa da kuma wasu farfesoshi daga ɓangare daban-daban da suke gudanar da ayyukansu ya ce mu da ke aikin harkokin kula da lafiya marasa abokan mu da dama waɗanda corona ta kashe a cikin makon da ya gabata kaɗai a faɗin ƙasar nan wanda yawan so ya kai likitoci ashirin kuma kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta ce zuwa watan yuli wanda ya gabata sama da jami'an kula da lafiya dubu goma ne suka kamu da cutar corona a faɗin nahiyar afirka sai dai zuwa yanzu ba za a iya tantance adadin yawan jami'an kiwon lafiya da suka kamu da wannan cuta a najeriya ba amudu ya yi gargaɗin cewa dole ne a tashi tsaye wajen kare kai daga kama da cutar domin a cewarsa yanzu corona ta sake dawowa ta fi yadda take a baya karfi tun bayan bullar cutar corona a kasar birtaniya wadda aka ce ta rikide ta koma wata sabuwar cutar kasashe da dama suke ɗaukar matakai domin ganin sun kaucewa ballar cutar a cikin kasashensu a baya bayan dai an yi ta yada cewa sabuwar cutar ta sake bulla a birtaniya an kuma ga alamunta a cikin najeriya duk da cewa hukumomin kiwon lafiya na najeriya din sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike akan lamarin to jama'a masu kada da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran wasu waɗanda ba a san ko suwa ne ne ba sun kashe limamin wani masallaci a garin Stutt na ƙasar jamus tashar rusiya today ta ba da rahoton cewa ma'aikatar shari'a ta ƙasar jamus ta ba da sanarwa cewa a jiya kusur mutane waɗanda ba a san ko suwa ne ne ba sun kashe limamin masallacin a garin stuttgart na ƙasar jamus bayanin ya ce mutumin dan asalin kasar pakistan ne wanda yake limanci a wani masallaci da ke birnin na stuttgart lamarin da ya faru ne a lokacin da yake yin tattaki tare da matarsa a cikin wani wurin hutawa wanda mutane suke zama inda kwatsam sai mutane biyu dauke da bukake suka afka musu sakamakon yadda suka yi ta daba masa wuka a jikinsa wannan ya sa ya samu na raunuka da kuma zubar da jini mai yawa wanda sakamakon hakan kuma ya rasa ransa mutanen da suka aikata wannan laifi dai sun tsere amma jami'an tsaro na kasar jamus sun ce suna gudanar da bincike a kan lamarin domin gano waɗanda suke da hannu a ciki domin su gurfana a gaban kuliya za a gudanar da zaman taro dangane da zagayowar lokacin shekarar shekara guda da shahadar janar kasim sulemani da kuma abu mahadi almuhandis ma'aikatar rayar al'adu ta kasar iran ta sanar da cewa ofishinta da ke birnin beirut na kasar labanan zai jagorance gudanar da zaman taron wanda zai dubi a kan cikar shekara guda da shahadar manyan kwamandojin kasan suleimani da kuma abu mahdi muhandis wannan taro dai zai kunshi manyan malamai da kuma masana da wakilan kungiyoyi daban-daban a labanan da kuma na kasashen waje wannan taro dai ita ce ci gaba da raya farkin waɗannan manyan kwamandoji guda biyu a shekarar ta gabata ce dai amurka bisa umarnin shugaban kasar donald trump ta kai wani hari da jirgi maras matuki a kusa filin sauka da tashin jiragen sama na birnin bagdaza inda ta kashe kasum salimani babban kwamandan dakarun kudus na iran da kuma abu mahadi mahandis mataimakin babban kwamandan dakarun hashidu sha'abi na iraki to jama'a masu ware karshen labaran duniyar kenan To gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan rediyo Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da Firaministan Habasha ya yi ne cewa wani bangare yana ƙoƙarin ɓata kyakkyawar alaƙar makwabtaka da ke tsakanin ƙasarsa da Sudan da ni sunu kasuwanci zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majiyar rundunar sojin sudan ta bayyana cewa sojojin sudan sun fuskanci hari da manyan makaman egwa-egwa daga bangaren kasar habasha inda bayan wannan sanarwar firaministan kasar habasha abiye ahmad ya mai da martani ta hanyar zargin wani bangare ba tare da ambaton suna ba da cewa wannan bangare yana neman bata kyakkyawar alakar makwabtaka mai tsawon tarihi da ke tsakanin kasashen sudan da habasha tun a yammacin ranar laraba ne har zuwa safiyar ranar alhamis na na wannan mako sojojin gwamnatin sudan suke fuskantar hare-hare da manyan makamai kiran igwa-igwa bayan samun kwanciyar hankali har tsawon kwanaki biyu a yankunan da suke kusa da kan iyakar kasar sudan da habasha bangaren kasar sudan ya sanar da cewa lugudan wutan bai sanya sojojin gwamnatin sudan sun janye daga wajen da suka kafa sansanin su ba a yankin jabalu ummu abduyur da ke nisan kilomita goma sha biyar da kan iyaka da kasar habasha duk da firaministan habasha bai fito fili ya bayyana bangaren da ake zargi da kaddamar da hare-hare kan sojojin kasar sudan ba amma gwamnatocin kasashen biyu habasha da sudan suna da tabbacin 'yan tawayen lardin tigray ne ke da alhakin kaddamar da hare-haren kan sojojin sudan da nufin lalata kyakkyawar alaka da ke tsakanin kasashen biyu domin cimma wata manufa ta siyasa a bayanin da ya fitar a shafin sa na totar firaministan kasar habasha abiye ahmad ya bayyana cewa wani bangare da ya afka cikin halaka ne yake son kulla makirci da zai lalata kyakkyawar alakar da ke tsakanin kasashen sudan da habasha kamar yadda firayim ministan na habasha ya zargi wannan bangare da kitsa munafinci da amfani da kuɗi wajen kunna fitinar da ta kunno kai a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan a yankin da ke tsakanin kan iyakokin habasha da sudan sakamakon haka firaminista abiy ahmad ya jaddada aniyar gwamnatin sa ta rusa duk wani makirci da zai janyo rabuwar kai da rashin fahimtar juna da za ta kai ga musayar wuta a yankunan da suke tsakanin kasashen habasha da sudan yana mai fayyace cewar musayar wutan da aka yi tsakanin sojojin habasha da na sudan akan iyakar kasashen biyu ba ta kai ga matakin da za ta rusa fahimtar juna da zaman lafiya da suke tsakanin kasashen ba tun tsawon shekaru 26 da suka gabata wasu gungun 'yan dabar kasar habasha suka mame filayen noma da ke cikin kasar sudan a yankin alfushka tare da koran manoma daga yankin da karfin bindiga amma gwamnatin sudan tana zargin cewa sojojin habasha ne ke goyon bayan 'yan dabar lamarin da gwamnatin habasha ta sha musawa matsalar kan iyaka tsakanin kasashen habasha da sudan ta sha haifar da musayar wuta tsakanin sojojin kasashen biyu kuma ko da a cikin wannan shekara ta 2020 lamarin ya janyo hasarar rayuka sakamakon haka bangaren sudan a wannan lokaci ya shirya runduna ta musamman domin kwato yankin alfushka da karfin bindiga musamman ganin sojojin gwamnatin habasha suna suna yakar 'yan awarar lardin tigray mai neman ballewa daga gwamnatin tarayyar kasar tun a ƙarshen watan nuwamban da ya gabata ne firaministan kasar habasha abiy ahmad ya sanar da cewa rundunar sojin kasar ta kwace iko da birnin mikelli fadar mulkin lardin tigray da ke arewacin kasar kuma tungar 'yan awaren kasar mayakan 'yan aware ta kungiyar 'yan to tigray ta people's liberation front sun jaddada aniyar su ta ci gaba da gudanar da yakin sunkuru inda shugaban kungiyar 'yan awaran ta people's liberation front dibashon Gabri ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa mayakansa za su ci gaba da gudanar da yakin sunkuru domin kalubalantar sojojin gwamnatin tarayyar kasar hakanan firaministan habasha abiy ahmad ya jaddada cewa rundunar 'yan sandan gwamnatin tarayyar kasar za ta ci gaba da gudanar da samame domin kamo shugabannin kungiyar people's liberation front daga duk yadda suke domin gurfanar da su a gaban kotu kan laifukan da suka aikata kamar yadda firaminista abiye ahmad ya bayyana kwace iko da garin mckinley a matsayin ƙarshen tawaye da ya shafe tsawon makonni uku masharhanta suna ganin furucin shugaban kungiyar 'yan aware ta people's liberation front da bashon gabre na cewa za su ci gaba da gudanar da yakin sunkuru baya rasa nasaba da kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'ummar habasha musamman masu goyon bayan gwamnatin tarayyar kasar sakamakon haka suke zargin gungun 'yan tawayen da hannu a kai hare-hare kan sojojin sudan da nufin lalata kyakkyawar alakar da ke tsakanin kasashen habasha da sudan kuma a cikin 'yan kwanakin nan an samu wasu gungun mahara sun kai harin wuce gona da iri kan wani yanki da suka karbi firaministan kasar abiye ahmad tare da aiwatar da kisan gilla kan mutane fiye da ɗari daga cikinsu rahotanni daga kasar habasha suna bayyana cewa wasu 'yan ina ga kisa sun kaddamar da harin wuce gona da iri kan yankin bani shangol gomoz da ke yammacin kasar habasha inda suka kashe mutane fiye da ɗari tare da jikkata wani adadi na daban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta kasar habasha a ranar larabar da ta gabata ta fitar da sanarwar cewa wasu gungun mahara sun kaddamar da farmaki kan yankin Bani Shangol Gumoz da ke yammacin kasar inda suka aiwatar da kisan gilla kan mutane fiye da ɗari tare da jikata wani adadi na daban da a halin yanzu mutane talatin daga cikinsu suke kwance a asibiti domin karɓar magani kuma halin wasu daga cikinsu ya munana rahotanni sun bayyana cewa maharan sun buɗe wutan bindiga ne kan mutanen yankin tare da sukar wasu da wukaki. take lamarin da ya sanadiyar mutuwar adadi mai yawa wasu kuma suka samu raunuka mai tsanani wannan mummunan harin wuce gona da iri kan yankin banishan gulgumus ya zo ne kwana ɗaya bayan da firaministan ƙasar abiye ahmad ya kai ziyarar aiki zuwa yankin hakanan maharan sun kona kayayyakin abincin al'ummar yankin ta hanyar kone-konen wuraren ajiye abinci kuma sun ɗauki tsawon lokaci suna gudanar da barna a yankin saboda babu jami'an tsaro soji ko 'yan sanda harin ya zo ne bayan kwana guda da firayim ministan kasar abiy ahmad da tawagar jami'an tsaron habasha suka kai ziyarar aiki zuwa yankin domin sulhunta al'ummar yankin a ranar talatar da ta gabata kuma bayan samun fahimtar juna dukkanin jami'an tsaron sun fice daga yankin inda bayan nan maharan suka kaddamar da farmaki a ranar larabar da ta gabata inda suka zubar da jinin mutane masu yawa washe gari bayan harin yankin bani shangul gumuz da ke yammacin kasar habasha sojojin gwamnatin kasar a ranar alhamis sun shiga fataucin maharan inda suka gano su tare da halaka biyu daga cikinsu kuma sojojin sun samu tarin makamai da suka hada da kwari da baka da bindigogi daga maharan firaministan kasar habasha abiy ahmad ya bayyana kisan gillar da aka yi wa fararen hulan yankin bani shangul gumuz da cewa babbar masifa ce kuma gwamnati za ta yi bincike domin gano musabbabin wannan kisan gillar kamar yadda da ta hanzarta jibge jami'an tsaro a yankin a gefe guda kuma firaministan kasar habasha abiye ahmad ya yi godiya ga shugabannin kasashen kungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin yankin gabashin afirka ta igat bisa goyon bayan da suka nuna dangane da matakin soji da ya ɗauka kan 'yan awarin tigray domin wanzar da tsaro a ƙasarsa a yayin zaman taron su karo na takwas a ƙasar jibuti a shafinsa na totar firaministan ƙasar habasha abiye ahmad ya bayyana matuƙar matukar jin daɗinsa da murnarsa ga shugabannin ƙasashen ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin yankin gabashin Afirka ta IGAD kan yadda suka fahimci halin da ƙasarsa ta shiga tare da nuna goyon bayansu kan matakin da gwamnatinsa ta ɗauka na wanzar da doka da oda kan 'yan awarar lardin Tigray ta hanyar bayyana matakin sojin da ya ɗauka kan lardin da cewa yana kan doka da tsari tare da bayyana kalaman goyon baya gare shi tun a ranar Lahadin da ta gabata ce aka gudanar da zaman taron shugabannin kasashen kungiyar egat domin tattauna batun matsalar da ta kunno kai a lardin tigre na kasar habasha da dambaruwar siyasar kan iyaka tsakanin habasha da sudan inda shugabannin kungiyar suka halatta karkashin jagorancin firaministan sudan abdullah hamdok da ke jan ragamar shugabancin kungiyar na karba-karba a wannan karo hakanan shugabannin kasashen jibuti kenya da somaliya da kuma mataimakin shugaban kasar sudan ta kudu da shi kansa firaministan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 kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako yau za mu ba ku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Radio muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran wato BOH Hausa Allama gare ku. Kwana da yawa ban samu na shigo wannan zauren ba. Da farko suna na Ibrahim Yaramu da ke shugaban masoya radio da TV na BOH Tehran. To yau zan miƙa sabon sada zumunci zuwa ga yan uwa da aminan arziki kamar haka akwai ibrahim sd kusfa nura mai afur busau yawa lisani takai kadori diga gadan filanin warji yusuf shimbi neja ayuba sarkin haguri abdulmomini mai godo da kuma adamsi daga kasar shadi da daukacin masu sauraro wannan tasha mai albarka da masu gabatar da waɗannan shirye-shirye kamar hassan barka abdullahi salihu awal bauchi bauchi dr abdulkadir mubarak da tahir amin raji da kuma malam asadi assalamu alaikum radio bh muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga gaishe ku isu ne wadatai da magaram jamhuriyar Nijar? zan so ku bani dama dan ɗanyi gaishe gaishe yan da abokan arziki kamar su musa hadirin asuba da magaram akwai babaye lefe akwai babaye gambo tumniya da magaram ina gaida muji soja mai adili ta sau akwai su an kwame fati bakin ofital ina gaida ali ya jafar unguru akwai su ibrahim sd kusba zaria akwai ibrahim iroma daki ina gaida abba bin dimbaran difa ina gaida mamman buniya yakubu awashe akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida musa maina kandula bukar akwai bako mara kandula bukar akwai salisu bukar tamsuwa nijar ina gaida ilyas prezi ne wanda yake a nan garin agadas karshe yana gaida alaran da tsawa na shanya mai dubi ne wanda yake a nan garin madatte da yan garin madatte baki ɗaya na gode mili jamfure musulunci magana isu madatte da magarin jamfure nijar na kira ku daga nan birni mai kuta jina. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala murya jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman salisu mani suya daga kano najeriya ina muku fatan alheri ku da ma'aikatan ku da fatan kun waye gari lafiya ina mika sakon gaisuwa ta ga abubuwa aboki na abdullahi jarumi mai sai da jelar shanu bayan makabarta abbatu a kofin mazuga sai babban yaya na alhaji isa mai nama sabuwar kwana ɗari mirijiyar lemo kano najeriya a huta lafiya assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tara da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas firizi kullum a yanzu da ke agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mai isar da sakon gaisuwa ta na sada zumunci ga yan uwa musamman gare su yan kulab in tamu na ra'ayin ce da suke agadas eh, ina gaida ta bisfirezi in tamu rahmat ina mata fata alkhairi akwai fatime da ke unguwar tahmata agadas akwai salma gali da ke unguwar amarewa agadas eh, ina gaida shitu tayar eh, ina gaida isa tayar ina gaida kadar yahaya da ke masallacin kaddafi da ke agadas ina gaida sala babban yaro a al'izza agadas nijar ina gaida muhammed baban gayu ina gaida muhammad Muhammad Yunus eh, ina gaida Salisu na shidda ina gaida Ibrahim Yunus auta na ra'ayin zuci akwai gajeren mai shago daga nan har unguwar sabon gari Agadas akwai Hassana la president da ke unguwar Tadares da dukkan mambarorin mu baki ɗaya maza da mata da sauran fadodin da suke Agadas Club zaɓi sanka rediyo Tehran ku tashi lafiya. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin masu saurare daga nan rediyo Hausa BOH inda a yau shirin ke baku damar isar da sakonninku na gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na gaba bismillah. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su gadau jihar Bauchi. To zan yi amfani da wannan dama in isar da sakon gaishe-gaishe na zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar haka akwai Surajo da ke zaune a kasar Gambi akwai kuma Isuhu Suleiman maɗatai da Magaram akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Kadore Diga ga ɗan Fulani Warji akwai Ilyasu M Ilyasu su kulawa akwai ibrahim iromo da ake akwai yusuf suleiman tamsuwa idris abdu tamsuwa akwai bulama kulla kandilwa nijar akwai kuma abban mailo da kuma su umar baban yaya sabon gida akwai comrade abubakar salisu a arikime da sauran membobi namu na dandalin yan gwagwarmaya baki daya ina mika musu dubun gaisuwa da fatan alkhairi da fatan dukkaninsu suna ci cikin koshin lafiya mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita su gaɗau jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullah radio Ira mai albarka da fatan dai kuna cikin koshin lafiya. Kuna tare mai sauraron ku Hamza Yalo da kan murna a Gades a jamhuriyar Nijar. Da farko dai ina da abokina ban zai ma zuwa ga Bukari Roga Roga zuwa ga Hamza Ikom zuwa ga Frezi Ilyas zuwa ga Diga ga mutanen da Buhari zuwa ga Tahir ab Tahir zuwa ga duka dai abokan arziki ina gaida kowa da kowa tashi lafiya Radio Iran. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunshin Tehran sunana Kadura Diga ga dan Fulani da shugaban kungiyar dalakari mu Kadura shin jihar Bauchi. To a yau zan yi amfani da wannan dama ga sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai kamar su Iliyasu Yakubu Digawa Itas Gadau akwai Iliyasu M Iliyasu Gulawa Isa Jikan Mai Saje Usaini Adamu ta can mai turare akwai Sama'ila Dandore akwai su Madatai da magaran jamfuriyar Nijar akwai Bula Makulla Kandilo Bukar Nijar Isuhu Haruna Kariya Nijar ina gaida Alhaji Jalo Masheri ina gaida Kinunu Sani Nusari ina gaida Aminu Mai Albasa ina da Maina ina gaida Amadu Abasha Mashina ina gaida Usaini Sabo Yaro ina ina gaida wari malam bare bare zuwa usman kasin kiringim na arewa ina gaida mutaka mtk shehun ta kai yawa lissani ta kai da dukkan mai sauraro wannan gidan rediyo mai gaishe ku a daidai wannan lokaci ka dora diga dan fulani shugaban kungiyar da alkhairi muka rashin jihar bauchi assalamu alaikum sashen hausa radio tv ya iran da fatan an tashi lafiya fatan kuma kwancin kujin lafiya gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku dukkan gatan ku magana kuna tare da suleiman abdul ganin balbeji a jamhuriyar nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ne fatan kula Allah da rediyo iran na ku ne isfiyaro ne muga allah cizon ku rege mai sauraron ku da gobe to da bangasar da fata alheri zuwa gari ku allah ga dauka ku allah ya zamanin ku To ma sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa BOH da ma waɗanda aka ji su a cikin shirin. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa voh daga nan birnin tehran muke zuwa muku to yanzu kuma ga shirin mana gaba shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu barka barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuttuban masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan gidan rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke ke jagorantar muku da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri har zuwa ƙarshensa. Yara manyan gobe, ah, ah, ah, yara. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad saleh lezare da ke birnin yami ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin rahatul hukuk na imam zainul abidin na imam husaini alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai tashi ne da kan harkin azumi inda ya fara da shimfiɗan rayuwar lahira Allah ya ta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد za mu tashi ne a kan haƙusau haƙƙin azumi a kan ka kai ɗan adam kamar yadda muka faɗa duk abin da muka aikata kaɗan ko mai yawa a nan duniya gobe lafira da yake ita lahira wata irin rayuwa ce ba irin rayuwar mu ta nan duniya ba to za mu ga wannan aikin da muka aikata mai kyau ko mara kyau wal billah idan mai kyau ne zai mana shaida a gaban allah ta'ala kafin ma a zo nan zai ɗabi mana kewa a rayuwar mu ta barzahu a kwancin kabari zai zo mana a cikin kyakkyawar sifa kyakkyawar halitta mai kyakkyawar sifa da daddaɗan ƙanshi yana faranta mana rai yana ɗebe mana kewa muna ni'imtuwa da zama tare da shi iya zaman mu na barzahu wanda zai iya ɗaukan ma mu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka idan kuma mummunan aiki ne muka aikata to mu sani zai zo mana a matsayin wata mummunar halitta mai mummunar siffa da mummunan shige da wari da ɗoyi wala Allah ma yana tartsatsi da aman wuta haka za mu ci gaba da zama da shi wal iyazu billah yana azabta mu muna azabtuwa da zama da shi iya zaman mu na kabari wanda zai iya ɗaukan ma mu shekaru ɗaruruwa ko ma dubbai ko abin da ya kama da haka sannan kuma a ji lahira kyakkyawan aikin ya ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai bawan allah ne nagari ka bi umarnin allah ka aikata alkhairi don haka zai ba da shaida a gaban allah cewa kai mutumin kirki ne kuma shi kenan ka ci riba idan kuma mummuna ne zai ba da shaida a gaban allah ta'ala cewa kai mutumin banza ne wanda a rayuwarka ta duniya ba abun da ka aikata ban da barna shi kenan kuma ka taɓe wal billah Allah yana tabbatar mana wannan a nassin alkur'ani cewa man ya amal mithqala zarratin khairan yara waman ya amal misqala zarratin sharran yara duk wanda ya aikata alkhairi mutum ne ko alshan kasuma tun daga kan zamanin annabi adam ka biyo kan zamanin su annabi nuhu ibrahima musa da isa har ya zuwa zamanin uban tafiya annabi khatam maulana muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi zamani da shi ya sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zawwa mu har waɗanda za su biyo bayan mu duka ɗai ne ku aikata alkhairi misqala zarratin in ji Allah ta'ala gobe lahira sai ya ga abunsa haka ku aikata sharri misqala zarratin gobe sai ya ga abunsa do abun da ya ci karo da wannan to ƙarya ce a ce maka wasu sun aikata barna amma saboda zamanin da suka samu kansu a cikinsa don haka su sun ci bulus ba su da laifi a wurin Allah wannan ba koyarwa ce ta addini ba ba manzo ya zo da wannan ba shaci faɗi ne ƙarya ce ko aikata alkhairi in ji Allah ta'ala sai ya ga abunsa kuma ku aikata sharri kowa kuma ko ɗanwa ko a wani zamani yake sai ya ga abunsa Allah adili ne Ba ya zaluntar kowa. Masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan na John BOH karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran da za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan wannan haƙƙi dai na azumi da fatan iyalai da su amfana. To azumi yana da haƙoƙi a kanmu. Maulana Ali Zainal Abidin alaihi salam yake cewa wa amma haƙƙo saum فان تعلم انه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار شي azumi yana da haƙoƙi a kanka kai ɗan adam azumi yana da haƙoƙi a kaina azumi yana da haƙoƙi a kanki kai musulma azumi yana da haƙoƙi a kanmu mu masu azumi haƙƙin nan shine mai azumi wata garkuwa ce da Allah ta baraka wa ta'ala ya baka kai ɗan adam ya arzita ka da ita wace da wannan garkuwa ko hijabin za ka kare harshenka ba zai faɗi abin da bai halatta ba ba zai furta abin da bai halatta ba azumi garkuwa ne a ganin ganinka idonka ba za su kalli abin da Allah ya haramta ba. Azumi garkuwa ne a farjinka, ba zai kai ka ya baro ba, ba zai ja ka ya kai ka mahallaka ba. Azumi garkuwa ne a cikinka, ba zai wuru da abin da ba halal ba. Don kulle lahamin na bata bil haram, fannaru aula be, dukkan abincin da aka ci. har yasa nama ya tsira to wannan nama sai Allah ya narkar da shi da wuta Allah ya ɗora maka wannan hijabi kariya garkuwa akan harshen harshenka da jinka da ganinka da farjinka da cikinka a dalilin azumi don me don Allah ya kare ka da wannan garkuwar ta azumi ya kare ka daga shiga wuta gobe tashin kiyama wutar da in an shiga fa shi kenan an shiga babu batun shekaru ko karnoni a za a dawwama ne ha abadan kuma a cikin fishin Allah wal iyazu billah azumi garkuwa ne da zai kare ka daga wannan don haka ya zo a hadisi daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da iyalan gidansa alaihi musallam yana cewa asaumu junnatun minan nar azumi garkuwa ne mai hana shiga wuta don ka dan uwana mai sauraro idan har ka yi daɗin kai ka ɗauki azumi a matsayin garkuwarka mai hana ka saba ma Allah har aka samu an saka na ta'atarafu ka fi hujubiha rajauta an takuna mahajuba idan har ka yi amfani da azumi a matsayin ya zame maka garkuwa kariya mai hana ka saba ma Allah ta'ala to babu shakka ba makawa kai ma za ka zama kararre za ka samu kariya za ka zama tsararre kararre gobe a lahira ba za ka hangi inda wuta take babale ta babbaka ka amma in ko ka saba baka kiyaye haƙƙin azuminka ba to fa ka sani baka da komai a azumin da za ka yi illa kishin ruwa da yunwa gobe a lahira kuma Allah ya maka gashin rogon mai mantuwa wal iyazu billah wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammadu ali baitihi at-tayyibin at-tafirin to gashi malam ya koro bayani gashi kuma lokacin ya sake yi mana irin halin nasa a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran mana ƙara yin godiya ta musamman ga shehu malami muhammad salih zare da ke birnin yaman ƙasar nijar da wannan dimin lokacin nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awon kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wabarakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirye-shiryen mu na wannan yammaci. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar tamu. To a yau shirin zai yi waiwaye ne kan sabon nau'in cutar nan ta corona da ta bulla a wasu kasashen duniya da suka hada da Burtaniya da kuma Afirka ta kudu. wanda tuni wannan batu ya haddasa fargaba duba da irin ta'adin da cutar covid-19 ta yi a duniya tun bayan bularta a watan disamban bara a kasar china daga nan tahiran hassan barka yake muku sallama da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin Allah kamar da aka ji shirin dai a yau na haska fitilar sani. kan sabon nau'in cutar nan ta corona da ta bulla a wasu kasashen duniya da suka hada da Burtaniya da kuma Afirka ta kudu wanda tuni wannan batu ya haddasa fargaba duba da ta'adin da cutar ta farko covid-19 ta yi a duniya tun baya bullarta a watan disamban bara a kasar china masana yaduwar cutuka sun ce suna tunanin nau'in cutar ya fi yaduwa kan sauran lamar da kuma ya bayar da tsoro saboda yadda sabon nau'in ke kunshe da wasu abubuwa da yawa masu rikitarwa kawo yanzu dai ba a san cewa ko rigakafin da aka fara yi a wasu kasashen duniya ba yana ma sabon nau'in ko kuma a'a amma wasu kamfanonin samar da rigakafin sun ce ko da rigakafin bai wa sabon nau'in za su iya samar da wani a cikin makonni shida an dai bayyana sabon nau'in na corona cewa yana da saurin yaduwa da kashi 70 cikin 100 idan aka kwatanta shi da koronar da aka sani to domin tattauna wannan batun a yau mun gaito muna da dakta bukar garema kwarar likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya kuma da farko na fara tambayar sa wai ya shi wannan sabon nau'in na korona din yake ne ya kamata a sani cewa shi kanshi kwayar cuta mai jawo corona a SARS-CoV-19 da kuma COVID-19 virus ne wanda dama can yakan iya canja launi kamar duka a flu virus na mutu na da kuma za mu iya tuna bad flu na da idan kama tsuntsayen nan to duka suna da wannan yanayin da za su iya canja launin su da kowane lokaci aka samu a suka fara yaduwa a jikin mutane don haka kamar suna da rai in suka gano gano cewa an gano inda ake bi a kare su sai su sake canza launi kuma su ga inda za su fito su bunƙasa a cikin mutane ko a ƙasashe. To ba abun mamaki bane kuma ba abu bane sabo duka kwayar cuta na virus suna da irin wannan canji canji na haka za ka ga ko da kulu virus irin na mura da ake tuki kawo mutane a ƙasashen turawa da amurka ba wai suna samun daga kafi ba a yin rigakafi guda ɗaya sai ga kowane shekara biyu uku an canja yanayin duniya da kafi din don saboda su wayannan da sun suka da wannan alama da suna da wannan power din na canja yanayin da suke don su bunkasa kuma su kara ilimi a cikin mutane da suke jawo. Mm. turunta game da shi saurin yaduwa inda aka ce yana da shi kamar an ce kusan kashi saba'in cikin dari fiye da na farko eh, kamar shi ne ke nufin kenan yawan masu kamuwa da cutar da ake gani a baya bayan a wasu ƙasashe. Eh, da ya fitar nan kamar kasan burtaniya kamar south eh, an ce akwai launin da ya fito shi ma a south africa Afirka ta kudu kenan kamar su yan burtaniya sun ce kar a shigo musu jiragen south africa kar ya zo musu burtaniya saboda akwai jirgin da ya je mutane kamar biyu ko uku kamu da wannan sabon launi to kaga yaduwa sai zai zama ya fi yaduwa fiye da yadda wancan tsohon covid din yake yaduwa sabon ya zo da wani yaduwa na musamman kenan yi wasu ya ce a ah, to ko da baya yi wa kananan yara ko matasa illa kada a yi mamaki kuma wannan sabon ya zo yana ma illa ma matasa kuma da yara ya yi kaga ya zo da wani launi daban kenan to dole za a ji tsoro yaduwarsa ya fi na daɗin yaduwa shine ake neman a gano kansa tukuna ma yanzu a san cewa ya yaduwar ta take zai iya yiwuwa yaduwar ta fita ta wancan amma ba mu mamaki ba ne aka samu virus irin wannan bayan shekara ɗaya biyu kuma wani launi sabo ya fito to duk da kamar game da shi wannan sabon nau'in da aka ce yana da saurin yaduwa kamar ya ne ake nufi da saurin yaduwar nasa ne kamar yanzu ana zancen tazara tsakanin mutane da sa takunkumi shi kamar ta ne saurin yaduwar nasa yake ne yau saurin yaduwar nasa ne idan wanke hannun da ake yi ko kuma mutane a alaman haduwa da suke yi ne in wancan covid din yakan dauki kamar tazara ko kan dauki minti biyu uku kafin ya yadu wannan ne sai ga kuma a cikin sakon ma ya yadu to matakan da ake dauka na rage rage yaduwar aka san samu mistake kaɗan da zai shi ya yaɗu da wuri ba kamar wancan ba to wajen wanke hannu ya kace wanke hannu sau biyar kaka yanzu wanke hannu ya zama sau goma kenan ko kuma wajen da za a ce oke jirage da ake ɗaukar mutane a haɗa su ne guda kaga yanzu ba zai yi ba kenan dole a kowa a bashi fit ne sa ɗaya ko kuma gun da ake ma'aikatan kiwon lafiya sai ya zama gun da kariyar da muke yi da sai ya karu gun da ake haɗa mutane ko da hamsin ne yanzu ba zai yi ba sai dai a ɗauki mutane ashirin saboda abu kaɗan zai yaɗu ya fiye da wanda yanke ke yaɗuwa kawai abin da ya kamata a yi shi ne matakan da ake ɗauka da sai a ƙara kemi a ƙara matakan da zai yaɗu don saboda shi yaɗuwarsa mu yi wa wanke hannu da muka saba yi shi ke mai na biji zai iya biji da zai iya zama misali ka wanke hannu ko da ka wanke hannaye ɗin to shi zai iya zama a wani lungu ya wanke hannu ko kuma sa takunkumi na fuskan nan zai iya yiwuwa da kaɗan cire kaɗan dan numfashin da za ka biya ma shi wannan zai iya yaɗuwa ya kama ma mutane ko kuma gun da ake cewa a ba da tazarar mita ɗaya sai ka ga to a sha mita ɗaya ba shi zai iya bin iska ya ƙara yazo a cikin mutane to yanzu dakta kamar wani irin matakai ne ya kamata a ce an ɗauka matakin da ya kamata a ce an ɗauka shine duk gunda ake yin test na aka samu sabon covid-19 ya kamata a gano wani irin launi ne yake da shi tukuna kamar gunda suke da laboratory wajen bincike mai kanyi mai kyau kamar ta south africa din kamar su britain din da kasashen waje ya kamata kowane virus yanzu za ka gano za wanda ya kamu da covid-19 a gano kuma wani launi ne tukuna sabon ne ko kuwa na da din ne kuma kasashen da ba su da shi shi ma su ringa kula duk wanda aka samu yanzu ko ya kamata a ringa daukan sample din kuma ba za mu iya da shi a kasashen mu nan ba a tura sample din da aka ce yake da covid 19 a je a nemo mana wani irin covid da sabon ne ko ko wanda yake yawo ne da muke tare da shi so dole a gano saboda in aka karbo shi kuma dole kuma a tabbatar da cewa a'a allurar rigakafin nan kafin ma mu sayi shi tukuna zai yi maganin tsohon ah, covid-19 ne ko ko wannan sabon launin shi ma kuma zai yi maganin sa to kuma sai a taki mataki kar a jira a kamar inda muka zama mun ke yanzu a ce kamar ya tafi a bai tafi ba dawowan kuma wanda zai dawo din ba mu san wani iri ne za zai dawo cikin mu ba to kaga in sabo ne dawo wajen mu gaba ɗaya launi zai zo daban ko kuma ka ga inda da ake kamuwa a warke sai zo kuma da wani yanayi a kamar mutum an kwantar da shi kwana biyu sai ya warke sai ga kuma a ai yanzu kuma yana daɗewa ma bai warke ba ko kuma kananan magungunan da za mu ke dan amfani da su yi maganin ciwon sai ga kuma shi wannan magungunan da muka saba kuma ya ki ah, amfani a jikin sabo to na farko dole a gano yanzu wani covid din wanne ne tukunna yake yaduwa in an gano shi sai a gano a to wani mataki dole a dauki matakin kariya kuma sosai a san cewa eh wannan maganin ba da da muke amfani da shi yanzu ba zai amfani ba dole sai an kara wani abu kakai ko kuma sai an fara ba mutum iskar oxygen tun farko ko wani abu haka to dole ne a gano mutane su bude ido ma'aikatan kiwon lafiya da masu bincike su tabbatar da cewa wannan sabon bai yadu ba ko kuma in ya fara zuwa ta ya za a takile shi ta ya za a gano hanyar da za a bi shi wanda mataki za a ƙara bi fiye da wanda ake bi da a tabbatar da cewa kuma bai yaki kuma bai kawo illa a cikin jama'a. Ya eh, to dukta ana maganan allurar rigakafi gidan nan tana hawar su kasashe sun fara yi wa mutanen su amma kuma abin da ke faruwa shine akwai masu nuna ɗari-ɗari game da wannan rigakafin ko me shawarar ko na sanin kiwon lafiya. Ito eh a shi kowane magani ya fito kowane magani ya fito jama'a su gane ko da paracetamol ne in aka bayar kowane magani ana cewa potential poison guba ne ko paracetamol ne tana ciwon kai kasha to kana shan kaman guba ne amma abin da ake lissafi shi ne kafin wannan ya zama masa guba za a samu amfaninsa sai ka yi auna ka ga me amfaninsa da kuma illan da zai jawo kowane magani yana da nashi side effect kamar illan da zai iya dan jawowa to sai a duba kuma wanne ne ya fi amfani amfaninsa ya fi ko kuwa ɗan ciwon kai ko ɗan reaction da zai jawo maka wanne ya fi ko amma ko abinci ma wata ka ci da yawa ai za ka zai zama maka illa to kowane magani yana haka to abin da mutane ya kamata su gane cewa an an kawo sabon allura da gashaki in aka gwada an ce yana wa kar a ɗauka wai gaba ɗaya 100% kowa za a yi shi ya zauna lafiya a'a za a iya samun ɗaya biyu ɗaya biyu sama ɗaya biyu nan sai ka duba kuma yanayin da mutanen da zai kare kuma al'umma da yawa in zai kare al'umma da yawa dole ne a karɓe shi kuma dole ne ya zama mutane su karɓe amfanin da zai yi ya fi ɗan ɗaya biyu tsiraran masu saurare da wani ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu to amma kafin nan godiya ta musamman ga dr bukar garema kwarar likita a asibitin malam afin kano da ke birnin kano a tarayyar nigeria wanda ba mu lokacin sa ya amsa mana da waɗannan tambayoyin a nan kuma ni hassan barka da na shirya ni kuma gabatar da shirin ke cewa ku a kasance lafiya da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryenmu na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaban ƙasar Iran Dr. Hassan Rouhani ya aike da saƙon taya murna ga shugabannin ƙasashe daban-daban akan zagayowar lokutan haihuwar Annabi Isa alaihi salam. A cikin saƙon nasa shugaban ƙasar ta Iran Dr. Hassan Rouhani ya bayyana cewa duniya a halin yanzu tana buƙatar yin aiki na haɗin gwiwa a tsakanin dukkanin al'ummomi na duniya domin tunkara abubuwan da suke a matsayin ƙalubale ga 'yan adam baki ɗaya inda a halin yanzu ɗaya daga cikin misalan hakan shine cutar corona hakan kuma shugaba ruhani ya yi ishara da cewa annabi isa alaihi salam manzo ne daga cikin manzanin allah wanda ya yaɗa sulhu da ƙaunar juna a tsakanin bil'adama kuma wannan shine tafarki na dukkanin annabawan Allah amincin Allah tabbata a gare su wato kira zuwa ga tsira wanda hakan yana kunshe ne a cikin bin tafarkin ubangiji da kiyaye dokokinsa ya yi fatan alheri ga takorinsa na duniya da fatan shiga wannan shekara ta miladiya mai kamawa da ta zama mai alheri da albarka ga dukkanin al'ummomin duniya shugaban kungiyar likitocin najeriya wato nma ya bayyana cewa likitoci ashirin ne suka mutu a wannan makon sanadiyar cututtuka masu alaƙa da corona enema omodu ya bayyana hakan ne a jiya a lokacin taron manema labarai inda ya ce waɗanda suka mutu ɗin sun hada da jami'an kiwon lafiya da na tuntuɓa da kuma wasu farfesoshi daga ɓangare daban-daban da suke gudanar da ayyukansu. su ya ce mu da ke aikin harkokin kula da lafiya marasa abokan aikin mu da dama waɗanda corona ta kashe a cikin makon da ya gabata kaɗai a faɗin ƙasar nan wanda yawan su ya kai likitoci ashirin kuma kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta ce zuwa watan yuli wanda ya gabata sama da jami'an kula da lafiya dubu goma ne suka gamu da cutar corona a faɗin nahiyar afirka sai dai zuwa yanzu ba za a iya tantance adadin yawan jami'an kiwon lafiya da suka kamu da wannan cuta a najeriya ba amadu ya yi gargaɗin cewa dole ne a tashi tsaye wajen kare kai daga kama da cutar domin a cewar sa yanzu corona ta sake dawowa ta fi yadda take a baya karfi tun bayan bullar cutar corona a ƙasar birtaniya wadda aka ce ta rikide ta koma wata sabuwar cutar kasashe da dama suke ɗaukar matakai domin ganin sun kaucewa ɓallar cutar a cikin ƙasashensu a baya bayan dai an yi ta yada cewa sabon cutar ta sake bulla a birtaniya an kuma ga alamunta a cikin najeriya duk da cewa hukumomin kiwon lafiya na najeriya din sun ce suna ci gaba da gudanar da bincike akan lamarin To da haka ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan yammaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalubonmu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran thank you